sallah muke farin ciki muke ashe muke waka nake ba ce kuce wakar kuce Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa barkanmu da sake saduwa a cikin shiri na musamman kan shugulgulan sallah bayan share wata ɗaya cur al'ummar musulmi na gudanar da azumin watan Ramadan. Hausa na cewa sallah bikin ɗaya rana. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan lokaci da zai kai mu jamhuriyar Nijar don jin yadda ake gudanar da bikin sallah azumi. Barka da sallah, barka da sallah nake muku 'yan uwana, al'ummar musulmi da To madalla, kamar da yadda addinin musulunci ya buƙaci kowane musulmi bayan share wata ɗaya ana gudanar da azumi. Wannan rana ce ta sallah kuma bayan fitar da zakkar kono tun da safe. Jama'a na cikin shiri da niyyar zuwa sallar idi wanda bayan haka za a so mu shigulgulan sallah kamar yadda aka saba gani a duk lokacin wannan rana ta zo. Mun je masallaci inda yanzu haka ake nuna mana cewa mai martaba Sultan Alizaki sarkin Katsinawa ya sami isa masallaci. zo mai martaba sarkin katsina ali zaki masallaci kenan cikin ɗan ƙaramin lokaci magabata ɓangaren gwamnati suka sami isowa wannan mafifici daga cikinsu allah zai bada ofis salam wanda ya ware mu an kuma ne sallama faman hadara fauka salasi wanda kuma ba tare bata lokaci ba aka tara sallah a masallacin idi na maradi sau sau allah Kammala hudubar liman ke da wuya da yin addu'o'i ga ƙasa sai gwamnan jihar Maradi Zakara Umaru ya ɗau magana inda ya barka da sallah ga al'umma. To alhamdulillahi yau Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana ƙarshen watan azumi kuma mun yi sallah eh, lahiya muna kai gaisuwa ga duka jama'a jihar maradi muna musu barka da shan ruwa kuma muna musu barka da sallah kuma muna isar musu da saƙon shugaban ƙasa da saƙon gwamnatin shi duka gaba ɗaya saƙon ne. fatan alheri da zaman lahiya kuma da fatan damana mai albarka shugaban ƙasa yana fatan wannan azumin da aka yi wannan bauta allah da aka yi allah ya ba mu sakamakon ta duka gaba ɗaya jama'an nijar kuma ni kan kaina Inaima mutane duka na jihar maradi da musulmi duka gaba ɗaya fatan alheri eh, muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi na wannan matsaloli na tashin hankali da matsaloli na tattalin arziki eh, abu ne wanda ya shahi duniya duka gaba daya du'a'i ne kawai ya kamata a maida ma hankali ya kamata kowa shi koma ga allah lafiya musulmi sai murna muke musulmi na duniya dubunnan mutane ne suka halarci wannan sallah ta idi mun sami tattaunawa da wasu da suka tufa albarkacin bakin su kan yadda sallar ta bana ta same su farin ciki mu alhamdulillah Allah maimaita mana Allah gwada mana baɗi Allah sanya alkhairi an gode mu Allah bakin gwargwada abin da Allah ya bamu ya bamu mun kuma gode Allah maimaita mana Allah bamu kwace hankali cikin ƙasar mu dan albarka Qur'ani to game da wannan sallah alhamdulillah Allah maimaita mu wannan lamari mun ji daɗin shi azumi kuma da muka yi Allah karba Allah sa mun yi asa'i Allah karbi ibadar musulmi duka Allah sa da mun alkhairan shi rashin kuɗin nan ma shi kowa ne ba na mutum guda ba ne da mai shi din ma na kuka to ga wanda ba shi sai ya ka gani abu bai bi kenan da zaran an bar masallacin idi sai batun abinci malama hafsatu lawali ta faɗa mana muhimmancin wannan rana a gare ta to yau dai ga mu Allah gwada mu sai sallah lahiya kina yau rana ta farin ciki in dai Allah subhanahu wata'ala saka da hali Allah bai hana ka bai mu abun godiya ne kai tu karama uwa da amanan arziki kamar tsohi haka na tare da kana tare su kana ibada da yan uwa da amanan arziki kuwa suka sallamu kana aika ka zuwa musu ci tunda abun godiya Allah ne eh gaskiya hura tabbas ne tunda yanzu aka ce maka sahiyar sallah kenan abin da mutum ke bukata wannan abinci dama kaga tun daren sallah an yi an ci sahiyar sallah kenan mutum abin da yake so ya samu hura ya sa dan garsa yana sha a tuwon sallah da muhimmanci gaskiya an dai ka gama tun bai ba to wallahi sai dai an bai da hali amma in dai Allah ya hore mishi yana da shi to shi ma yana jin daɗi yayi ba ni tare da shi balo ka jẹun tó dára sínú. Tábọ̀ mọ̀rẹ́ ka tún ìmẹ̀ bí ló tọ́. Ẹni tó bá kún jẹ máa fi ṣeré gbókun. èèyàn lóore tọ́balùwà mímọ́ àlùbáríkà lọ́pọ̀lọpọ̀ àtúwọlé. ẹni tó lóòótọ́lùwà ọba ń pọ́nlé kó rẹ́ni tí ò rí jẹ tó ń fowó dá lọ́lá. ẹni tó lóòótọ́lùwà ọba ń pọ́nlé kó lórí jẹ́ tó ń fowó dá lọ́lá. bẹ́ẹ̀ni tóun ò sọ̀rọ̀ ẹ̀dá ẹ̀ á pọ̀ òun. olúwa ọba tó ṣẹ̀dá kálukú a tó fi kún pọ̀rọ̀ fẹ́ni tó ná o. sẹ́ni tó bí yóò sẹ́ni tébí ń pa lọ́wọ́. torí ó yá kájọ ṣeré lọ́kẹ́ lọ́gbà pẹ́pẹ́. ẹni tó ti yóò sẹ́ni tẹ́bi ń pa lọ́wọ́. tóní ó yá kájọ ṣeré lọ́kọ́ ló gba pẹ́pẹ́. àjọṣeré wọn kò lè dọ́gba pọ̀. ó dá mi lójú wàhálà yìí ṣe lé rárá. àjọṣiré wọn kò lè dọ́gba pọ̀. ó dá mi lójú wàhálà ìtàláyé ajá tó yó kò lè báyìí yóò ṣe lé rárá. pa kó má bàrà jẹ́ láyé. ẹni tó bá yọ kó má yọ láyọ̀ jù. ẹni tẹ́bi ń pa kó má bàrà jẹ́ láyé. ẹni tó bá yọ kó má yọ láyọ̀ jù. ìṣá yọ ti bàbá lókè o. Adoro tó lò wá ó dájú kó ni mo ṣe ẹni kan jù kọjá olúwa ló máa jábọ́. wọ́n fẹ́ forí wórí tó ti jájó. yẹn lò. ó ti bọ́ lọ́wọ́ èdè mọ̀túnmú tẹ èèpo ẹ̀ pàtẹ́yìn nìyà ojú. ranar sallah dai ta kasance rana ta nuna kawa da sabbin kaya ko ya'yan mata da yara suka samu kansu mun da gode ma Allah amma ni da ban samu ɗinkin sallah ba an ga kayan tsohi ne na sanya an gode ma Allah mun yi kayan sallah amma dai haka nan dai haka nan a wannan shekara jama'a sun fuskanci matsalar rashin kuɗi wanda hakan ya kuma kasance abin da ya rage wa sallar armashi yalle da dama ba su samu damar yi wa 'ya'yansu kaya ba wasu kuma sun rage ga yadda aka saba gani malam kabiru wani magi magidanci yana mai cewa sunana malam kabiru da ke nan maradi jamhuriyar nijar dan guli kusa makarantar malam abba alhamdulillah gashi dai allah tabaraka wa ya kaddara mun yi idi lahiya kuma mun sauko daga idi da al'ada da mun yi idi mu zo mu ci abinci mu abu ga mu uwaye mu je mu gaida uwaye da amannan arziki mu yi ziyara kamar yadda musulunci mai tsara mu insha Allah bana alhamdulillah amma fi sabilillah bara tahi bana fi sabilillah ko wajen trailoli kaje tsakanin da Allah an kaje dinkuna ma wanda za ka gani an tila ga sanan babu su irin na bara fi sabilillah to alhamdulillah ko ni bara na masu dinki ya kai biyu ko uku amma bana dai an samu guda guda dukan su insha Allah wallahi babu kuɗi wallahi babu kudi sai dai amma ayi yi ma Allah godiya Allah tabaraka ta'ala da abin da ya so shine ke gudana ani ba ni magana kan sallah ni kaina ani ba makaina ba sallah muke farin ciki muke ashe danye muke kuce kuce waƙar ku ce murnar ku ce ba wani ce kuce ce haka za mu ce yau sallar mu ce ba al'adar mu ce wani autan ku ne mai wasa ku ne mai yada ku ne mà người em a ɗaya bangaren ɓacewar yara banda haka akwai maganar tukin ganganci da ke haddasa haɗura sakamakon yayin bukukuwan sallah hakan ya kuma ja hankalin alhaji ibrahim musa kalla wanda ya gargaɗi ga iyaye to bayani na da farko dai muna ma allah godiya da allah ya nuna mana wannan rana ta sallah kuma muna fatan allah ya nuna mana wata kuma ta shekara masu ababen hawa muna kira gare su da su ba a hankali saboda wannan lokaci ne wanda al'umma suna yawan zarganiya tsakanin manya da yara ƙanana kenan muna fatan iyaye su jama yara hankali akan tahiya da abubuwa na hawa saboda wannan lokaci ne wanda ya kamata a ce kowa ya kiyaye saboda halin rayuwa ko e ba a ce wai sallah ko ba a mutuwa ba ko ba ajin ciwo kenan ya kamata dai a kiyaye saboda halin al'umma da za a haɗuwa sannan kuma iyaye ya kamata su ƙara jan hankalin ɗiyansu basa kan yawace yawacin da za a sakin yara suna yawo ga titina koko suna yawon zuwa gidajen yan uwa ya kamata a kiyaye a sami yara wanda suke manya a haɗa su tare da su saboda wannan zargane ya zama ta zo cikin sauki ba tare da eh, an samu wata matsala ba ko taɓacewa ko kuma halin aksida. Original. Hustle. trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. <laughs> Fali pas Cap la merveille. <laughs> Original, original. Laissez, écouter bien. bazuka haya bayan kai ziyara gidajen 'yan uwa da aminan arziki samari na kai gaisuwa gidajen sirikansu kamar yadda wasu da muka haɗa su a garin gazawa suka tabbatar mana to yanzu dai mu muna cikin murnar sallah kuma za mu ta haya gaida sirikai galgajiya wadda muke har yanzu ba mu yada ta ba shi wannan gaida sirikai da muke da mu da abokanmu ne muke tahiya in muka je mu gaida sirikanmu mu musu barka da sallah an yi sallah lahiya lahiya lau akwai wani gowar da suke bamu da wasu 'yan kuɗi na barka da sallah bayan wannan mun zo gida mun zamna mu da abokanmu daga can gidan surukanmu kuma za a yi tuya da 'yan kaji da wata dahuwa a kawo mana kuma aka yi mana wannan dahuwa aka kawo da mu da abokanmu za mu taru da marece a cinye wannan dahuwa sannan a buɗe kwano mai ƙadago mai dala mai ɗari mai jika da a gangama su ne za a gangama a maida gidan wannan surukai namu kajiyar da al'ada. A nasu bangaren mata sun bayyana cewa nauyi da ya rataya a wuyansu shine na yin kwalliya. Banda haka akwai batun dafa abinci kamar yadda ake tafiyar da al'adu a garin Gazawa. Gaskiya alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah da ya gwada mu wannan sahiya ta sallah. Mu ɗawaine mu ta mata shine mu yi kumshi mu yi kitso mu yi dahe-dahe wanda za mu yin abinci mu kai ma makota da 'yan uwa musulmi baki ɗaya abokan huɗa arziki. Idan muka kai musu wannan abinci muka ida kuma sai mu zo mu tanadi abincin ɗiya mace budurwa wannan abincin da za a yi ita budurwa ita ce za a mashi ta kira ƙawarta a tai a kai ma saurayi abincin ya shahi a yanka kaji ko a yi wankasu ko a yi shinkawa koko da maka da sauransu in aka yi su sai a ɗoka ta kira a bike ta sai a ɗoka a tai a kai gidan samarin aka kai ma samarin wannan abinci suka cinye abinci da marece yi kuma aka zo maido kwano sai su maido shi ta tare da kuɗi alhamdulillah in aka ida kuma sai a tafi wasa wajen kaɗe-kaɗe a je a yi wasanni duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya mayar da hankali zuwa wannan rana ta sallah azumin Ramadan da fatan Allah maimaita mana ya kuma ba mu ladar azumin da muka yi Allah ya kuma nuna mana baɗin baɗaɗa da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na rediyon Faransa International RFI Hausa da ma wakilanmu baki ɗaya a sassa daban-daban ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa ai sallah lafiya. haka za mu ce yau sallar mu ce kuma al'adar mu ce kuma ni autan ku ne